ta uh, bismillahir rahmanir rahim ci gaba da wannan karatu namu da muke gabatarwa na kitabu tajid jami'ar usul da muke gabatarwa kowace larba bayan magariba zuwa isha'i a wannan masallaci namu na almasirar jega a yau wato hudu ga watan shidda hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da hudu da arba'in da hudu daidai Allah ka taimaka mana Allah ka yi mana jagora ka daidaita maga abin da kaka so kana yarda da shi shekaran jamin kwana abin da babu yan bagi almashe ila salatu bi sakinati wato ya kamata wanda zai je masallaci yayi tahiya bi sakinatin wato bisa ga abin nan natsuwa wato wanda zai je masallaci ya tahi bisa kina shi muka kwana ko kuma da amu wace alfasarar rabi'u ko a fadar lissafi al'awwal mun shi ko ta fasalin fa abin da na khiyarun nasi aula bisaffil awwal wato zababbin mutane su suka cancanta da sabon farko wato mutanen kwarai su ake nuni zababbi ba a tikan tikan kawai ba su da alheri cikinsu ba ba su aka nuni ba ana ana abdullahi anin nabi sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha wato lalle su bi min daga su bi wani cikin ku ulul ahlami wan nuha wato ulul ahlami masu wanda sun kai mawaliki wannan ha masu hankali wato mutane masu hankali an ce masu hankali su ne waɗanda suka sa abin da suke yi ga addininsu kamar da muka ambata a baya kowa da nashi ulul ahlami wannuha a wani ulul ahlami nashi wannuha wato a manyan malamai na geggan malamai wani ko nashi yan yara na yan ƙanana, kowa da nashi wayanda duk adda hankali masu kokari su to masallaci su hake masallaci da kyau sune ne ulul ahlami wannuha nuha amma ya danganta ga kowane nashi wani nashi manyan mutane na wani nashi kuma ƙanana ne thumma alladhina yaluna sannan masu bi musu sun mallabi thumma alladhina yaluna sannan masu bi musu sun mallabi thumma alladhina yaluna sannan masu bi musu talatar wato har sau uku wa iyyakum wa hayatil aswaqi na hane ku da yayi yayan kasuwa yayi yayan kasuwa irin manyan nan da ba su san komi ba sai sauri su shige saman harko kuma ga su ba san komi na addini ba yayayen kasuwa kenan to na ne ku da kwashe-kwashen kasuwa wato a wanda sun shigo masallaci sai su abin nan daga sauti da surutai irin wannan da ka aukuwa cikin kasuwa to su ne yayayen kasuwa rawahu alhamsatu khamsatu illa al malaman hadisi biyar suka rawaito shi har da muslim amma ban da bukhari an abi malik ala shari radiyallahu anhu qala kana annabi sallallahu alaihi wasallam yasfur rijal awwala wato annabi ya kasance yakan yi sahu ga manya wato harko summa al khalfahum sannan yara ƙanana su kuma bayan su wato ya manya sai shi tsawonsu da lisharafin saboda suna da daraja alal inasi akan mata bi gafura da zama mazansu idza kana akasaru idza kana min gulamin wato idan sun zama abin na eh, yara fiye da guda fa na wara arjali sai su bayan maza manya fa'in kana sabiyin wahidin wa kafa fi safin rijal idan yaro na guda mutum ya to da yaro nai ba yara na zalla ga sunan da yawa ba kamar mutum ya to da yaro nai to wa kafa fi safin rijal sai ya yi tsaye cikin sahun manya wa kana umaru idara sabiyan fi safin rijali amara bid dhahabi ila safin sabiyan in ya zan akwai yare da yawa an yi musu sahu nasu wuri to idan babba ya shigo yaro ya shigo cikin manya sai umar ya ce a ya taho nan cikin yara yan uwa ne ya akwai su kamar yanzu kun ga nan sahun bi yara na sun fi yawa to don haka umar na sa yaro cikin yara yan uwa ne haka umar ka yi radiyallahu an wannan hadisi rawahu abu daud wa ahmad wa lafazuhu lafaza ahmad wa ya ja'alu rijala qaddamal girman sai ya sanya manya gaban yara wal girmanu khalfahum yara suna bayan manya kun ga kenan akwai yaran da yawa ana masu nasu sahu wan sao kalfar girman amma mata su ko su tsaya bayan yara to duk kowane masallaci haka na ake inda ya zan babu yaran kunji a yaro sai ya tsaya cikin manya in ya zan babu yaran ɗan ƙanana to yaron duk da ya taho sai ya shiga cikin manya sai ya tsaya nan tare da su kamar da kun kajiya ana bi sa'i da naƙudiri radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a bi ashabi ta akhwara a hakika in ji abu sa'idi annan nabi hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ta akhwara bi ashabi ya ga yin baya baya cikin sahabbai ne suna ta jayewa baya wa lawan takarda mu sai ce musu koyo gaba fa atammu bi ku yi koyi da ni wale atamma bikum man ku wanda abba ya gare ku yayi koyi da kuwa? la ya zalu kawumun ya ta'akaru na mutane ba za su gushe ba suna ta koma baya-baya ga safaifai hatta yi akhirahumullah Allah ya gaji shi ma ya maishe su baya gaba da ya huta da su saboda haka kun ga wato a nan abin da yaka nunawa wato wayanda a kusa da liman za su yi koyi da liman wayanda a baya gare su za su yi koyi da su saboda wanda a kusa ga liman shi ka abin da liman ka yi wanda a baya ga wanda ka abin da liman ka yi to in ya ga wannan ya duka shi ma sai ya duka in yagga ya duka shi ma sai ya duka don mutane duka ba su iya ganin liman su duka ba su iya ganin liman amma wayanda a kusa gare suna iya gani ne to wayanda a kusa gare in sun ka gane su yi koyi da shi wayanda ka ganin wayannan su ko su yi koyi da su su ko wayanda ka ganin wayannan su ko su yi koyi da su su ko wayanda ka ganin wayannan su yi koyi da su haka dai duk da liman na aka koyi duk da shi na aka koyi don haka ba a son mutum ya tsaya sallah inda bai ganin liman kuma bai ganin mamu kuma bai ji miryan liman bai ji miryar mamu ba a son tsaya nan ai don shi na sun ka hana yin bin sallah rediyo rediyo an hana bin sallah sallar saboda baka ga liman ba ba ka ji shi ba yana wa wata ce ta ɗauki gaba da shi kenan kakanin tsaye an yi raka uku da kai saura guda sai rediyon ya lalace kamar da ku ganin rediyon kaduna sai ana cikin saurari. ya sa akan ga yana ba da sallar da an kai saudiya sannan ban sani ba sai ka ji da ya ɗauki to kai sallar ka ta gama yawo hmm. Eh, dama ko kana da gida ka shiga masallaci la salatu li jarir masjid illa fi masjidi al masjid daga ali bin abi dalib ya hadisi sahihi daga ali bin abi dalib qawlu babu sallah ga makwashin masallaci sai cikin masallaci ai don irin waɗanda abubuwa shi ta aka son mutum ya taho inda dai shi ji magana liman ko shiga masu jin magana da in sun ka duka ya duka in ba haka nan mutum ya ba komi ba he da wanda ka faɗin ga yana iya faruwa he da yadda ka faɗin ga yana iya faruwa kuma wuta na iya ɗaukewa eh, in dai ana jin miryar in dai ana jin miryar to ya halitta yi koyi da su wa abin na taƙaddamu fata mubi wale a tamma dukkan man ba da saboda wanda a bayan su can ya halitta shi koyi da su in ya ji su ko ya gane su ko ya ji su ya halitta amma abin da abba so mutum ya rika koma inda bai ji ko bai gani irin wanga da mai tambaya tambaya shi bai ji kuma bai gani to irin wannan ba a son haka don ƙarshen ta mutum ya yi sallah ba ta e in sauna daga nan a sau idan ya kai titin zaya ya halitta a yi sallah in sauna ya kai titin zaya ya halitta a yi sallah kuma sallah ta yi ba ta da matsala to wannan kenan kamar dai wada kun ka ji wato in yara sun taru da yawa su sahu kai musu daban in sun taru da yawa sai a kaman manya daban kaman yara bayan na manya kaman mata bayan na yara amma kamar da kun jiya idan ya zama yaro na baya da abin nan yaro na kawai babu yara da yawa to ya tsaya cikin tsawon manya kamar da kun jiya ya shiga cikin tsawon manya sai ya tsaya nan ya yi sallar su kamar wanda ya kun ka ji wannan wannan darasi yanzu to abin da zai yi nan. Allah ya taimake mu da mu da ku Allah shi mana jagora Allah shi azama ga hanya babin yammagi alfatawa alal imam babin bayani ya kamata a yi hudi ga liman in ya bukaci a buɗa masa idan liman ya buƙaci a buɗa mai to a buɗa mai idan liman yana karatu ya samu ƙurewa zai ta yi bayan ya tafi sai ya koma dawowa ya koma can baya ya ɗauko in ya ɗauko ya koma kawowa wurin da ya kawo ɗazu ya kure zai ɗan shiru zai koma can ya koma ɗaukowa in ya yi ta yin haka na aƙalla sau uku an ka kai sai ya ba koma bayan ya yi tsayi ne wuri guda bai duka ba bai ci gaba da kira'a ba to yana buƙatar taimako to nan za a taimaka mai a mai buɗi ba wai da liman ya tsaya ka eh, wanga ya ja nan wanga ya ja nan sai su da rikita limamin do a huta daji wani wani wani surar da kaka ja daban sai ya koma can shi jawo maka wata duk a rikita limamin don da yin limamin ya rikice duka shi kenan an huta to da liman ya ga wannan shi na mai adar ya ce raka'a shi rukuyi inda ya ja wani abu to shi rukuyi ko da aya guda ta ja to shi duka sallah ba ta da matsala babu kabliya ba badiya hmm. eh sai ya buƙaci a mai buɗi yawa hmm. a ayar da ba nan take duk inda ya ja cikin ƙur'ani daidai yake ko ina ja cikin ƙur'ani kana iya jan abin nan suratul baqara ka fita daga cikinta ka kama suratul nasi ya ya abin nan ka kamar yanzu misali iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ai kaga bata ma'ana da wani cikin sahabatu radiyallahu anhu an ka ce an kai wata walima ta aure lokacin ba a haramta shan giya ba sai an ka kawo musu giya sai ya sha da liman ya sha ya bugu sai an ka ce liman ya ba da sallah sai ce kuliya ayyuhal kafiruna a abudu mata abudu kaga iya ka bata ma'ana kenan an ce la abudu shi ko ya ce abudu kaga ya bata ma'ana manamakon ban bautawa abinda kuka bautawa ya ce ni yanzu zan bauta abinda kuke bautawa kaga ya bata ma'ana to kaga wannan shi asanadiya ai an ka haramta giya daga ran nan an ka haramta ta don babban mutum na cikin sahabbai sai an ka haramta ta gaba da yanka kowa ya koma da wasu malamai sun ce sai aka saukar da sallah la ta karabo salata wa antum sukara hatta ta ma ta qulun sai an ka ce an hana in mutum zai yi sallah an hana ya sha abin mai wasu ko malamai na cewa kai tsaye shi biya dai an ka ce inna ma sabru wal maisur wal ansabu rijisu min amali shaytan buhu. to irin wannan shi aka ce ba ta ma'ana to da yayi irin wannan ana taro shi ba ku yadda limai ya ce muku wata ka ku kai. sai ku taro shi in lahiya da yake bai yi shaƙe ba ko ya yi shaƙe ko san bai dawa ko kun taro shi bai dawa ya yi shaƙe to wannan shi ne kawai abin da a ɓata ma'ana in akwai shi to in babu shi liman ba za a mai buɗi ba ka ta yanta zara fata sai ya nemi a yi mai buɗi Allah ya ƙara mana gudunmawa da taimako ne. annabi na umar radiyallahu anhu ma annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla salatan wato annabi yayi wata salla inji abdullahi bin umar fa qara fiha yayi kira cikin ta wa lubisa alaihi sai an karkata mai kira. shi ƙur'ani wani gwarzo na ya buwaye kowa fa mai gidan mu kenan ya shiga sallah sai ƙur'ani eh, ya rikice mai ya bar wani abu na ƙira'a auta wa ƙafa ko kuma ya yi tsaye wato ya kasa yin gaba ya kasa yin baya to babu wanda ya masa budi Falama in sarrafa ƙalali li ubay ibn ka'ab da ya sallama sai ya ce masarkin masu a qur'ani a sallaita ma na yi sallah tare da mu qala na mu yace yi eh, qala ma mana qala fa ma mana ka. yace to me hana ka ko ka je inda muke me hana ka to kun ga inda liman ya bida ai mai budi to sai a buda mai shi na mai adalci ga abin nan shi annabi shi na ya bida ai mai budi to in liman ya bida a buda mai to sai a buda mai in bai bida a buda mai ba kakko rike tashi kun shiru rawahu abu dawud wa ibn habban wa lafzu lafazin abu dawud fama mana aka an tabtaha alayya ni hana ka kai min budi ko baka gana tsaya ba mai hana ka kai min budi kun ga fa fihi dalabul fatih ala imam cikin wannan akwai neman a yi budi ga liman bi qira'ati ma tarakahu a karanta abin nan da ya bari a wata kafa fihi ko abin da yayi tsaye gare shi sai a yi mai budi na daban don musahabi fi surati da sura Da sura musahabi ne a wali man buɗi. in cikin sura na ya rikita wa wujuban bil fatiha in ko ga fatiha na kawai ta rikice mai to wajibi na ai mai budi ala sakil ala sabila kifaya tafi ma akan hanya a fardul kifaya wa in taraka wajiban ko da ya bar wajibi auza da rukunan ko ya ƙara rukuni matsalan da misali wajaba tambihu ya zama wajibi a tunatar da shi ala sabila kifaya in ya ƙara wani abu wanda a wajibi ko ya rage wani abu wanda a wajibi to mustahabbi ne amma wajibi na na kifaya in wani ya yi ya doke ma wani shi an na kifaya ya kulu wanda zai mai tunatarwa sai ce subhanallah kama ta kaddama fi jawazil amalin khafifu sala kama da ya gabata a cikin bayanin yin aiki dan kaɗan a cikin sallah to wannan babin buɗi ga liman kenan kun ga bakin kuma inda ya tsaya kenan sai alfasal khamis fasali na biyar fi taswiyatu sufuf wajen daidaita sabai wa qaulil imami fiha da maganar liman cikin daidaita sahu shi daidaita sahu wani abu na mai kyau wanda yana da kyau a kula da shi bambancin masallatai sunna da wayanda ba na sunna ba su na sunna ana daidaita sahu wayanda ba na sunna ba kowa ya tsaye inda ya ga dama kuna ganin su kowa inda ya ga dama na hika tsaya in ka yi kusa gare ka aje kawo kashi gurgusa hijayi hijayi baya bai bari ka aje kawo ka kusa gare in ba wari ne kake ba to bambancin masallatai sunna da wayanda ba na sunna ba amma kuma a kula kada a ci zarafin mutane wajen daidaita sahu kada ka bude kawawanka kwarai ka kai ga kawace ka kai ta isa ta yi ka ai haka ka dai bude naka gwargwado shi ya bude nashi gwargwado ba dole sai mutum ya tara kawawu ne ya tara sahun jama'a da yawa ba kamar wanda wasu kai wannan bai da kyau shi kuma an nu'man bin bashir radiyallahu anhu ma anan nabi sallallahu alaihi wasallam kala nu'man ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la tusawwanna suhufakum lalle ku daidaita safaifanku aw la yukhalifunna Allahu baina wujuhikum ko kuma Allah ya sa sabani tsakanin huskokinku wannan yana daga cikin dalilai na rikicin musulmi ba su iya haɗa kansu wuri guda wannan yana daga cikin dalilansu na rashin haɗa kan suri guda saboda sahun bai daidaituwa ba a daidaita sahu duwa da kaso a daidaita sahu sai ka ga sahun ya ƙi daidaituwa kuma kamar muna malamai su abba daidaita sahu don sai ka ga malaman ku masu wa'azi in sun zo sai ka ga harshe karami suka daidaita da harshen ka ai kaka sahu ya daidaita Kawo wanga doguwa ta kyawun ga gajera ta kun te kun haɗa kan harutta in gajere kafa ta gare ka ka haɗe ka aza harshenka ka bar hili baya ba kusa gare ka ce baya baya kun bar hili amma idon sau in an ka daidaita shi ka faɗa kowa idon sau ne daidai da ka waɗa ta yake in ka aza idon ka san ka tu ka faɗa ka za ta zo daidai da ka waɗa ta nan sau sai ya daidaita to shi ake so a daidaita to rashin daidaita wannan da yake abubuwa sun kasance daga malamanku suka hitowa to shi na a matsala da yadda ka ga malamai masallatai na ahalin sunna in ka ga ana hada ka hada ba malamai na ba su malamai karamin harce suka hada da karamin harce kuma babu yadda za ka yi da suwa in kan matsa musu ce ma jahili to da haka daidaito tsawon sai ya yi waya shi yasa kun ka ga sabani na aukuwa tsakanin wanga malami da wanga babu shi, tsakanin wancan mutumi da wancan babu shi, ga anan zaune amma kowa takaicin wani ya kai kuma ga anan zaune tare amma kowa takaicin wani ya kai kwasa madama sabata dan uwa ne yana iya sabata saboda babu sahu wato wanda ya daidaita wannan hadisi rawahu al-khamsa malaman hadisi biyar suka ruwaito shi suka rawaito shi ciki har da bukhari da muslim wani muslim ruwayan muslim shi kadai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sauwu sufufana manzo Allah ya kasance yana daidaita safaifanmu hatta ka annama ya yusawi biha alqida har yana daidaitawa kamar yana daidaita alqida wato kibiya kamar yana gyara kibiya ce don shi halba kun san sai an kwatanta ta an daidaita sai a ja sannan sai a saki to kamar annabi na na gyaran kibiya haka yake in ya taho wato wajen daidaita kawo sai ya daidaita mutane da sun yi saiti sannan ya ce allahu akbar saboda haka akwai muhimmanci kwarai da gaske a daidaita sahun al'umma akwai muhimmanci kwarai kwarai da gaske a rika kulawa da daidaita sahun yana da alheri kwarai daidaita sahun ana anas radiyallahu anhu qala uqimatis salatu fa aqbala alaina annabi sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi anas ya ce an yi iqama sallah kamin annabi ya yi kabbara ya tada sallah sai ya fuskanto wajen mu da wajen yi da fuska ta sai ya ce mana aqimu sufufakum ku daidaita sabaifanku wata rasu wato kuma ce sahonku kun san kalmar tarasu wato ta samu asili wato inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus wato Allah na son mutanen da ka jihadi fi sabilillahi ka ka'annahum bunyanun kamar su wani gini na marsus wanda wani yake dan da wani haka to kun ga wannan tarasi na gamewa gina kunku da kunku to haka aka son mutane su in sun ka taho wajen sallah tarasu wato ku matse eh, jikunkunan ku kusan ku wanda ya gaba bara in ya kai ga wuri bai son ga hili amma sai su buɗe ƙafafu wadda babu da za a yi su yi sallah haka nan kamin a gama sun saki gidan. don babu da za a yi ko su biyu da sun kato su buɗe ƙafafu nan bai sun tare wurin kun ba su ya haɗe shi to sai shi ɗan ya shigo nan tsakiyar nan don hilin nan da za su bari saboda haka ku zanka inda duk akwai hili to ku bari wasu su shiga in dai kun tabbatar da akwai hili to ku bari wasu su shigo hilin nan ku yi hankuri minti nawa minti biyar an gama sallah da an gama ja baya ba mai wurin tunda ba ka samu sai ka ka gama in ka tashi na abela ta can ka gara ma kai saboda haka ku zan kama ta wata rasu kuma ce ta haifan fai ne a rakun min men wara ibahari ni ina ganin ku ta bayan bayana kusa shi manzo Allah yana da mu'jiza yadda ka gani gaba haka yaka gani baya ba idanu gare baya ba shi aka ce mu'jiza abinda ya gaje ta kowa wanda annabawa ɗaya a shi shi aka ce mu'jiza yana nan yana dibin nan kai ko kana nan kaya to da nan shi nan yana ganin ka wanda shi ganin wanga da gaba gare shi ganin wanda ba ya gari shi wannan mu'jiza ta ta annabi ta shi dai adda irin wannan babu babu wani cikin safai ne da adda irin wannan bale muna to shi na yace ku daidaita ku kuma ku matsi ina fa ganin ku ta bayan bayana rawahu salasa malaman hadisi uku suka ruwaito shi wani buhari ruwayar buhari ya ce a ki musu bakon ku daidaita ta bakon ku fa inni araku min wara ibadi ni ina nan ina ganin ku ta bayan bayana wa kana ahaduna yulziku man kibahu bi man kibi sahibi da mun ka daidaita sau ɗayan mu yara aga ka faɗa te da ka faɗa abokin eh, makautaka te. wa qadamahu da duddige ne da yi wato idan sawu ne duddige ne da duddige ne kun je da aka daidaita sau sai a hada duddige wato idan sau ya zama ya yi ɗai kafaɗa da kafaɗa ba farce da farce aka haɗawa ba wannan abin na hadisi ya ce wa hara ne hayatu wasu da suhu wata suwata wannan shi ne ƙarshen wato daidaita sahu wato da kyautace shi wa ruwaya ce cikin wata ruwaya annabi ya ce sawu su bakon ku daidaita safaifanku wa inna taswiyatu sufu wa inna taswiyatu safi lalle daidaita sahu min tamamis salah yana cikin cikon sallah daidaita sahu yana cikin cikon sallah saboda haka duk wanda ya daidaita sahu ya cika sallah ce ko daidaita sahu ya cika sallah ce saboda haka kenan mafhumin hadisi wanda bai cika bai daidaita sahu ba sallah ta ba ta cika ba wa inna taswiyatu safi min tamamin sala lalle daidaita sahu yana cikin cika sallah kenan wanda bai daidaita sahu ba sallah ce ba ta cika ba wa bi ukhra cikin wata ruwaya aqimu safa ku daidaita sahu su salat cikin sallah wa inna iqamata safi lalle tsaye da sahu da kyau min husnul sala yana cikin kyawar sallah kenan wanda bai daidaita sau ba sallah ta ba ta yi kyau duk wanda bai daidaita sau ba sallah ta ba ta yi kyau don haka bai da lada da yawa wanda ya sallah bai cika sau bai da lada da yawa fata su wata sahubi tamamun fi sala wa ziyaratun fi biya daidaita sau cikawa na ga sallah kuma ƙari na ga ladar sallah saboda haka wanda bai daidaita sahu ba to sallah ce ba ta cika ba kuma lada ta ta rage saboda ka kowannen ku in ya to minti biyar na ku yi kokari ku daidaita sahu don ƙarin lada ku minti biyar ba ma kowane masallaci wa aka sallah a minti biyar ba wani mai yawan masallatai minti uku na an gama sallah mai yawa minti uku an gama minti guda da kuwa gani tsawo gare shi wa aka yi kira a yi ruku'i a taso a yi sujuda duk ba a yi minti guda ba sai masallatai yi guda guda saboda haka lokacin bai da tsawo ku yi kokari ko ribanci abin da zai umfane ku wa البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم na الصف من ناحيته الى a da farko kamin mutane su gane wa da aka daidaita sau annabi yana shiga cikin sau in an kai kama shi ka shiga da kai ne ya ji wanga sau kun san mutanen ba su da yawa san mutanen ba su da yawa a wannan lokaci masallacin na kuma kun ga wanda yake nan ke masallacin na inda aka ce ma rauda nan na a masallacin na shawa raudan nan babu wani masallaci shi dai na kuma kun san bai girma masallacin ba rauda ba ta yi girma masallacin ba duk da sauran wurare da kuka gani da inda duk kun ga jan abin nan jan kafet haka ba rauda ba ne inda duk ba ku ga farin yanci sama ba zalla da sama da ƙasa to ba rauda ba ne rauda ba ta da yawa ku shi yasa kuma masallacin ba shi kayi kai wasan shi yasa yana iya shiga kowane gehe sallallahu alaihi wasallam ya daidaita sahu ne da kai ne daga wani gihi zuwa wani gihi yamsa wasu sudura na wa mana ake bana yana shahar kira zama in ga ka hito da gaban ka haka sai shahi kirjin ka bai bugawa sai ka koma baya in ya ga abin wa mana ake bana da manki bana mu ka haɗa mu haka in ya ga ka haɗa ka ta hito daga ka haɗa wani sai ya shahi ka haɗa kai ce koma ciki ka daidaita haka yake da kai ne bai sa kowa wai yaqulu la talifu yana ta saba da sauro fa tahtalifa qulubukum zukatan ku ta sassaba wa kana yaqulu ya kasance yana cewa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala as-suhufil awwali lalle Allah yana yin salati da mala'iku ne akan sahufai na farko rawahu abu dawuda Wannan nasai abu dawuda da nasai suka rawaito wannan hadisi da sanadin salihin to da haka annabi ke yi daga cewa kamar da wani hadisi ya ce da ya ga ana akalla mun gane mun iya to shi kenan sai ya zan sai shi sai da ya ce etadilu etadilu sawo su sububakun wata rasu sannan sai ya kabata don ya san ya koya muku hakkun gane kuma hakkun iya an anas radiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salah anas ya ce annabi ya kasance in yayi tsayi zuwa ga sallah akhadha udan bi yamini sai ya dauki wani icce da hannu ne na dama summa iltafata sannan sai ya waiwayo baya in yayi an kai ya kama sai ya dauko icce da icce ya kai yaran sahu shi yasa abun gani ma yana son samu kato icce sannan ya guda da za ka da sau wanda ya wasa in yi mai abu da ta yi wa ya raka su ne ya tashi da waka daidai ta sau da kyau kusan ka daidai ta sau tun ba da fara zuwa ta mai guda ba wajen gyara sau ba to in ya tawo da abin nan da ya ce na yi ga hannu ne na dama sai ya ce ku daidai ta sau fakala ya ta dilu ya ce ku daidai ta sau sawu suhufakum ku daidaita Sun ma aka zahu biya tari sannan icce sai ya ɗebe shi ga hannun dama don sadda ya riƙe shiga hannun dama to wajen dama na yake gyara sau. in ya juya huska ta nan wajen hauni nan ya kawo hara jiba ya ce sawu kun wata rasu wanga gini na dama ta to in ya juyo nan sai shi mai da iccen da an hannun dama ya mai sai nan ya dura sai a daidaita to bai dai taɓa samun kowa ya buge ba sai su guda duk kullum da ya ce a daidaita sai mutane su daidaita rana guda na ya ce su daidaita sawadu ya sawadu ya saƙin sawadu bai sauyin abin nan ba sai ya sa abin ga sanda ya buga da kirji sai sawadu ya ce wallahi ka ji min kuma wallahi sai na rama Allah ya aiko ka da adalci Allah ya aiko ka da adalci kuma ni je da ni ciwo sai ya ce masa wadu ya rama Ali bin Abi Dalib ya to ya ce arama gare shi ya ce kai ka buga ba kai ka buga wallahi ba rama gare ka a su ɗiya ne shi annabi su ɗiya Aliyu duk sun taho da sauran jama'ar dai malaman hadisi sun ka faɗa kowane ya to ya ce rama gare ya ce wallahi ban rama gare ku gare da rama sai annabi ya ce to rama sai ya ce ai ni ko da ka buge ni na ɗebe rigata eh, ga ƙirji na babu riga ka buge ni kai ma ɗebe taka sai annabi ya ɗebe tashi sai ya ɗauko sanda ya ba ya sanda da ya kawo ga annabi sai ya suwa ta sai ya rungu annabi Mista ke ka ya ce son na ka yi ƙarshen alkawari na da kai wato fatar jikinka ta shahi fatar jikina shi ɗaya a bukata ta da duka majalisa kowa kuka ya kai za a ba za a ga wani ya ɗauke ce zai buga ma annabi gaba gare su kuma annabi ya ce kowa ya tale shi duk wanda a wurin nan kowa sai ne kuka don wannan sau wajen yaƙi na an kai daidaita an kai ta shi wajen yaƙi sai ya ce so nake yi huskata a fata ta ƙarshen rayuwa ta fata ta ta shayi fatar jikinka sai annabi ya mai addu'a da alheri kuma ya samu albarka to kun ga in ba sannan bai samu bugawa ba amma dai yana rika sannan don shi icce ana aje shi don wanda ake kulawa da shi abin nan kun ga aidan shi na ya ce abin da wasu sauɗa haisu ha alhadim ko aje bulala inda mai hidima ka ganinta ana so kowane mai gida da inda yara ne suke akwai bulala aji don kowane ya ta in ta kama yana ishan kashi da bulalan to za su kama jikinsu to shi ɗaya na amma bai buga ba amma shi ɗaya ne kuma kowane mutum ne a yanzu dukkan masu gidaje ana so kowa sai bulala shira ta yi ta inda yaran gida ne ka gani masu hidima ta yi don radda ta kama ha mutum na ishan kashi da ita to kun ga in ba kaddara ba waka yadda ba ya kashi da ita kowa bai yadda kun ga ta yi unwani don aje ta haisu ya rahul kadimu inda mai hidima ka ganinta Allah ya kara mana gudunmawa ce da taimako ne wato in annabi ya rika bulala ga iccen ga hannun dama sai ya daidaita ta wajen dama in ya rika ta in zai koma ga hauni kuma sai mai maishe ta ga hannun ne faƙala sai ce ta dilu sau su hufafon rawahu abu dawud abu dawud ya ruwaito abin na wannan hadisi ya ce nan da annabi ka riƙawa al'udu wa kana min jaridin nakhil wato da gangamen dabino an kai wannan iccen kun san ya shiga jiki don kaya gare gangamen da bino kun san kaya gare kamar icin gigin ya yake ya an kai buga mutum shi in ba riga gare bai yana kece mai bai to sai annabi ya rika irin wannan ice don ya zama da lura ce ta ah, abin nan jagorancin jama'a sai ya yi wajen dama ya yi wajen hauni wajen daidaitawa su wa mutane kullum in dai shugabancin su kaka so dole sai ka rika da maha in ka san ba ka iya ba da zahi ga mutane kaka an shugabancin su in dai ka san ba ka iya ba su zahi to ka buge su su buge ka haka nan na zahi in dai ba ka iya to kaka an shugabancin su a lakwalakwa ba ta yi da mutane zamanin an magagashi gaga da ice yi ko sahu da ya ka daidaita da ice yi a bale abin nan a ko karantawa za ka yi sai kare ka bulala don wani da gangan za ka buge shi sai ka waɗa ma Allah mutumin ga yi kaza yi kaza ba da sai in buge shi don tsoron hisabi sai ka waɗa ma Allah saboda ya zama dole yi mai wani irin yanka da sai duk kowa ya sa a a a sai ka kowa ya kama kai ne amma dai lakwalako bai shugabanci yi hmm, bai shugabanci mutane ba su ladabi da lakwalako hadda annabi ka shugabancin su ba su in in bai rika da ya kamata ba su abin da shi zaka ga rika yace ne Allah ya gafarta mana kun san malamin mu wato da muka karanta da ku muku mance ba shi ya totar da yara da maya guda gare shi kun san mun karanta da ku maya guda gare shi da ya ce ka shigowa cikin yara ya tayi illa dai ya san inda ya kabugawa don kuma ba koyi na kaka bugun mutane ba wani in ka buga mutum mai guda wani wuri jini fashewa zai yi ka zama mutum sallah ƙarari da kai eh, don haka za ka san inda za ka bugawa kuma dole sai ka yi zahin da in kana so su bi ka sai ka yi zahin da da an ce wani na ce to kowa ya kama kai ne wani ya taura kowa ya kama kai sannan shugabancin ka kai haka nan na ai sai ka ɗauki matakin da aka ce da an ce yau wani na ka shugabancin matsala ka zace yau wani to ko kama kan to sannan aka yi ma biyayya amma don ka koma kana inta ba ku ne yanzu na makaranta dole kawai yaro magana in ya gaba ka da bulala bai garin muhimmancin magana amma kana da bulala ne mai magana in yi wasa ka yanka mai ita bakin wadda ka yanka mai ita sai kaga saura duk tun ba kai gare su suna kama kansu kowa na gyara zama ne to haka nan na shi shugabanci duka hakan na ke ba sai na yara ba har da mata yin kana da mata dole sai ka ka kula da himma in ba haka nan sai kaga wata ta ne maka walakanci kuma ta ce kai ka walakanta ta amma da ta yi ma kai yanka mata bulala kun kai fada kawai ko gobe ki haka zama miki kan jajance kai akwai ta ka gani to gobe za ka ga yan sun da kan suna cewa wallahi ku ya tara wani wallahi kuna gani kwano ka ga abu ya canza ku kawo mu eh? Eh, ko yaushe ai ba na marice ɗaya ba ko yaushe da ya kula duk wanda ka san shugabanci kun ji wadda rai dole sai ya ɗauki abubuwa da himma Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro na shi rawahu abu dawud wa anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam daga shi anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce rusu russu sufakum wato kumace kumace safaifanku sannan wa qaribu baina sahun baya ku yo kusa da shi da na gaba na baya gare ku yo kusa da shi wato kowane sauyi ya mace da wani a shi sahun kansa kumace ciki ne sannan sahoihon tsakanin sahu da sahu shi ma a mace ƙari gobe na ha wa hazu bil anaki ku dauranta da wuyan wato ku dauranta bil anaki da wuya wato uh, wuyan sashen ku yayi daidai yayi dabara da wuyan sashi wuyan ɗayan ku yayi daidai da wuyan na kusa gare shi na dama ce da na hauni ne fa wallahi alladhi wa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da Allah wanda raina yake ga hannu ne inni la arshayadina tadkhulu min khalal as-safi ni wallahi wallahi ina ganin shedan shayadina shaytanu tadkhulu tana shigowa min khalal as-safi daga kusahin safaifai ka anna zabu kamar diya akwai ataki da zaran kun ka saki dan hili sai dan akwai ya shigo tsakanin ku ba ku gani ne shaytanu na ba ku ganin su kamar diya akwai su suna shigowa tsakanin to muddin ba ku daidaita sau ba su shedanun nan masu bata zukatan masallata na. sai za a yi sallah a ƙari baka san abin da an ka karanta ba a yi a ƙari baka san abin da an ka karanta ba wani yau wace sura liman ya karanta hmm, wallahi na mance e bai jiya ba ko jinta bai ba don shedanun da ka shigowa su alhanu na ka shigowa kun san shi alhanu dan ne mai bata sallah masu sallah yana shagaltar da zukatansu to su na ka shigowa in ana sallah saboda haka ku yi gwargwadon wada abin nan kuke iyawa wajen daidaita abin nan sahunku gwargwadon wada kuka iyawa in Allah ya taimaka kun daidaita sautu za ku ga haɗin kanku ya yi sauki ya kun ga yan lalacen dori da babu girman kai babu alfahari an an ka shigo sau za ku ga liman ka daidaita sau da an ka kai wani lokaci za ku ga yan agaji muka sawa su ka shiga su daidaita sau liman bai ta da sallah sai su yan agajin da ka daidaita sau suna da shugaba kwadawo ta gehen da aka bashi wurin shugaba ya yi in an ka gama duka sai shugaba ya zo inda liman ya ce sauya daidaita liman sannan liman ya ce allahu akbar lokacin dukkan mu haɗe yake amma da mun ka bar wannan sai an ka dawo mun ka rabu an ka dawo an ka fara kashi biyu an ka kasu kashi biyu kashi biyu ɗin nan to kowane kashi guda ciki ne akwai kashi ya dubu kowane kashi guda da cikin kashin nan guda akwai kashi ya dubu saboda ba a daidaita sahu siyasa ta ta isuwa ce wallahi in baka yi da gaske ba wani bai bari ka samu komi shi kenan duk ayi da nake cewa kowa ba maganar sallah ba maganar tauhidi ba magana nawa zai samu ka to mu haɗa kan mai shahadin kai kai ya kana babu komi to duk in an dawo gare da ta duk komi na gyara duk wa'annan hitinar duk gushe za ta yi insha Allah kamar da kun kaji annabi ya faɗa insha Allah duk gushe ya lati annabi ne ya Umar radiyallahu anhu ma anna nabi sallallahu alaihi wasallam qal aqimu suhufa Abdullah bin Umar ya ce annabi ya ce ku daidaita sabai da kyau wa hadu baina manakibi ku daidaita ku dauranta tsakanin manakibi ku dauranta ka hada ka ta daura da ka hada ta wasuddu alkalala ku danne ku daɗe alkalala kustaye duk wata kusuwa wadda kun ka gani a tsakanin wani da wani to wani ya shigo ta ku babbare hili haka nan kowa ya bai so a mace shi kuma ba ku iya rai hilin ka. sai ku hana wani ya shigo ana cewa wani ya shigo sai ka ga wani na tana kokari ja wadan yaro hilin ga na babba sawan ga na gaba da kowa ka kokari shiga sai ga wani wadan yaro ya ka kokari ya jawo ga manya su adda wurin da wurin gaba na shi na wai sai ga yana koyi da ɗan karamin yaro bai to ku bayyana haka nan e ai bude kawon bai bai tabbata ai hayya za a shi ya tabbata da talaka hawo haka na aka masalla ai bai yi wa tale shi dai na yi kamai a tada sallah ko kamai ai ruku'i kawon nan ba su kai dole ya gabe su dan in ya dade haka ne ko hadu a yana to duk shi shaidan na don dai abu mai hili ne wasu du'ar arkalala ku daɗe duk wata ya kusuwa da kun ka gani amma hukuku ku kula walinu fi aidi ikhwanikum bi aidi ikhwanikum ku sanya ya ga hannu kaga wani ya tale hannu aka to na hane ka cikin jama'a ku sanya ya ga abin nan a ji hannu ka haka ka bari sai ka tai kana sallah kai dai ka bude uh, hannun ka haka amma taron jama'a walinu a je su haka magana haka ba ta taso ba a je su haka bakin inda kake tsaye na an naka in kana tare da jama'a na naka hili ka ce na wangana dama gare ka na wangana hauna gare ka kowa shi kare sallah cikin wahala ko ma shi kasa natsuwa in yayo gaba babu wuri ka mi ka twali hannuwa to ku bayyana haka ku sanya ya linu ku sanya bi aidi ikhwani bi aidi ikhwani kun ga hannuwan ƴan ku wala tazaru furujatin lishaytan kada ku bakku sahi don shaytan Kada ku bakku sahi wanda shaytan zai shigo wa man wasala safan wasalahu Allah duk wanda ya sada sau Allah zai sadar da rahama ta gare shi wa man kada saffan kadahu Allah duk wanda ya yanke sau Allah zai yanke rahama ta gare shi duk wanda ya yanke sau to Allah zai yanke rahama ta gare shi shi wannan da ya yanke sau saboda haka kar ku yanke sau ku yi kokari ko ga kun cika tsawon nan da kyawu ba tare da abin nan kun ba hili wanda shi dan ka iya shigowa ba wannan hadisi rawahu ma abu dawuda wannan sayi da abu dawuda da nasayi suka rawaito wannan hadisi guda biyu bisanadaini salihaini da sanadi biyu masu kyawo. wasani amma shi hadisan na biyu wato hadisan ibn umar rawahu al-hakim wa sahahahu hakim ya ruwaito shi kuma yace hadisi na sahihi wala abi dawud wa tabarani abi dawud da tabarani sun ruwaito khiyarukum aliyanukum manakibul sala wayanda sun kahi ku alheri ga sallah wayanda sun ka yi ku sanya gehen kafaɗin su cikin sallah wanda bai buɗe ma hannu a haka ya kunta dama da kafaɗa ta to wannan shi a mutunan ƙwarai, mai alheri kenan wanda ka buɗe su ya hana maka natsuwa wannan ba mutunan ƙwarai na ba cikin sallah to a hana mai shi bayan haka to kun ga wannan ƙarshen wannan babi kenan kuma da ƙarshen wannan babu ya kamata mu kwana nan kuma nan za mu kwana insha Allah Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya ƙara mana imani da tsoro nai Allah ya ƙara mana yin sallah wanda ya kaso a yi ta Allah duk wanda kaka so a yi sallah Allah ka taimake mu mai sallah haka duk wanda kaka so a yi ta Allah ka taimake mu mai sallah haka ka gabarta mana ka yahi mana ka tausaya mana ka taimaka mana ka karfafa mu ka girmama mu ka darajanta mu ka karrama mu ka tura mana asiri ka ce mu kunya ka kare mu daga dariyar makiyanmu duniya da lahira matsalolin rayuwar nan da suka ƙara wahala mana roƙonka Allah ka sauƙaƙa mana su Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwar nan matsalolin rayuwa suna ƙara wahala Allah mana roƙonka ka sauƙaƙa mana su duwa da abin na masara ta kai da gudu Allah ka ba mu da zamu mu tallabo ta mu azo ta ta bawo mu shigo gaba ta biyo mu mun tsere mu take saboda rahamaka da daraja sunayenka da sabon ka daukaka sauran kayayyakin rayuwa duk inda sun ka kai da gudu Allah ka ba mu iko wuce saboda rahamaka Allah duk kayan matsalolin rayuwar mu Allah ka bari ko guda shiri muna duwa da sun ka kai da gudu Allah ka ba mu ƙarfi mu cere musu da gudu kuma da gudun su da komi mu cere musu mu sako su gaba kuma a zo su ga bara barasai gida dan darajar sunayen ka Allah kai muna wannan taimako ba don halin mu ba don rahama ka ka gafarta mana Allah ka yaye mana ka sa mai ƙarshe mai kyau ka tsara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan cuta sai mu yi wa annabin mu sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد